haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan lafiya reshen jihar kaduna ta ce ta shirya dukawa yajin aiki daga karfe sha daren ranar lahadi matuƙar dai gwamnatin tarayya bata biya mata bukatunta ba comrade nyande ahmad mai riga shine shugaban kungiyar malaman tsafta a jihar kaduna kuma ɗaya daga cikin mambobin haɗaɗɗiyar kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar abin da wai tara mu a nan shine uh, yajin aiki da zamu shiga sha biyun dare daga lahadi mai zuwa dinnan wanda maaikatan mu duk a kafofin aiki daga asibitocin jiha da kanana da comprehensive health centers abin da ya taso daga ran sha eh, biyun dare na ran lahadi cewa kowa ya zaman sa a gida saboda mun shiga yajin aiki yajin aikin nan kuwa umarni ce daga ainihin kungiyar tamu ta haɗaɗɗiyar kungiya ta ma'aikatan kiwon lafiya na kasa da suka umarce mu a yi shine za mu shiga haƙoƙi ne wanda an tara tun kusan shekara aru aruma daga baya wanda suka taru suka yi katutu kullum a ce kaza da gwamnati yau a ce kaza kuma ko ina an yadda ya kai ga lokacin da ma wayannan matsalolin da suka yi katutu kotu ita kanta ƙungiyar haɗaɗɗiyar malaman kiwon lafiya suka je na kasa suka shiga kotun da ake cewa national industrial court kotu ta tabbatar mana da wansunsu wa'insu kuma sun ce a koma a je a dealing da su abinda ake cewa a turanci administratively to duk wayannan an zauna da su gwamnati akwai takardu da an sa hannu gwamnati sun sa ainihin kungiyoyin labor din sun sa an ma sa ranakun da za a fara aiwatar da waɗannan abubuwan amma shiru kake ji kamar an shuka dusa so yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka gaba abin da ya rage mana dama ƙarshen kukan shi ma'aikaci shine yajin aiki tunda gwamnati ba ta da wani abu ba ta da wani irin waka da ya kamata ita ta ji a kunninta in ban da yaji yiwa a ce tun da can me yasa ba ku je yajin aikin nan ba sai yanzu ai mun faɗa ai dama yajin aikin nan ba an je tun ran goma sha biyu ga watan 2014 ba ne ai mun faɗa in ma ya kamata ma yabo ne ai mun ya kamata a daga in ba in yabo to ai ba fallasa ai mun ce ba za mu je yajin aikin bane cikin tausayi saboda irin wannan fitilun da suke faruwa daga can north east za mu zauna don mu tallafa wa inda za su taho nan suke neman magani suke neman a taimaka musu to kuma dan mun shiga yajin aikin yanzu wani sai ya zo ce zai kore mu to muna jiran shi ita kuwa shugabar haɗaɗɗiyar kungiyar ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna Comrade Cecilia Musa cewa ta yi kungiyar na shirye ta ɗage yajin aikin da ta shirya dukawa da zaran gwamnatin tarayyar ta cika musu bukatunsu. In dai mun samu biyan bukata ba ma amfani a je yajin aikin ba ma da son mu bane za a je wannan yajin aikin bisa ga abin da mun riga bayanin da mun riga mun baku saboda da ba ka sanin waye ne wannan abun zai shafa saboda tausayi ma ya sa ba mu fara ba har wai sai ran litini din ne za a fara saboda mun san abin da yake matsala idan wanda ya kamata in za a yi ma mutum aikin fida a asibiti inda ma'aikata suna aiki asibitin gwamnati kudin da za ka je ka biya a na, eh, asibitin zaman kanta a zai ninka wanda da ka biya kana a asibitin gwamnati saboda haka saboda tausayin haka muke fatan da za a za mu samu yadda muke so yadda za a je a shawo kan Uh, federal ministry of health yadda za su release wa'annan sakula game da wa'annan um, ruling din da kotunan nan sun riga sun yi a bamu abinmu sannan a zauna lafiya fatanmu shine kowa ya koma kan aikin shi in mun samu biyan bukata dama dai sauran takwarorin kungiyar na wasu jihohi sun riga sun duka yajin aikin abin da yasa uwar kungiyar ta kasa ta aikewa da reshen kungiyar na jihar kaduna cewa lallai ne fa ta bi sauran ta a yajin aikin domin tabbatar da an cimma burin da suka tasa a gaba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya